الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ga watan shawar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da da da arba'in hudu wanda ya yi daidai da sha bakwai. ga watan mai shekara ta 2023 miladiya Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana ta yau ranar da muka dawo zuwa karatu a bayan mun yi wani dogon hutu kusa mun yi hutu tun kafin ramadan sai yau Allah subhanahu wata'ala ya hore mana dawowa din saka yau za mu fara karatu insha Allah to karatun da za mu yi yau ne za mu karasa ainihin fatawowi da ke cikin littafin fitnatu takfir za mu saurari fatawowin manyan malamai daga cikin malaman salafiya dangane da abin da yake da alaƙa da yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba saboda matsala ce mai girma matsala ce mai muhimmanci wanda ta ɗauki hankulan mutane da yawa a wannan zamani musamman samari kai ba ma wannan zamani ba ko da zamanin ja wannan matsala tana daga cikin matsala wanda aka tattauna ta kuma aka samu kungiyoyi ƙungiyoyi, kungiyoyi wannan matsala ta alhukum bi ma'an zalalla ta haifar da aƙida ta shi'a ta haifar da aƙida ta khawarij ta haifar da aƙidan murji'a sa'annan kuma dama ga fahimtar magabata fahimtar ahalus sunna wal jama'a masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bin sahabbai masu bin tabi'ai masu bin tabi'i tabi'in to yau dinnan muna so mu ɗauko yau din nan muna so mu dauko shafi na hamsin da bakwai wanda dama nan ne ya kamata a fara karantawa a cikin fitilatu tafsir alhukumu bi gairi ma anzalallah yin hukunci ba tare da abinda Allah ya saukar ba bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhukmu bi gairi ma anzalallah na'am su'ila fadilatu shaykh al-allama ibn uthaymeen an tambayi fazilatu sheikh al'allama muhammad bin usaimin allah ya masa rahama daga cikin manya-manyan malaman salafiya an hukumi man hakama da ma an zalallah an tambaye shi game da hukuncin wanda ya yi hukunci ba tare da abin allah ya saukar ba ina fatan gani an tambaye shi akar makallahu mutum ne ya yi sata sai aka kawo shi ƙara wajenka sai ka ce a ci taron shi ko kuma ka ce a ɗaure shi wata biyu ko kuma ka ce a yi masa bulala to duk wayannan abubuwan da ka faɗa shin ka yi hukunci da abin da Allah ya saukar ne ko kuma ra'ayinka wanne ne daga ciki to saboda haka aka tambi ainihin fadilatu shek game da hukuncin wanda ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ga hukuncin Allah dangane da matsala shi sai ya yi hukunci da san ransa ko ya yi hukunci da tsari na constitution ko ya bi ra'ayin wani shehi ko ya bi ra'ayin wani imam ko ya bi ra'ayin san ransa dangane da matsala to yaya al'amarin yake ba. sai al'allama ibn usaimin Allah ya masa rahama sai ya bada amsa innal hukma bima anzala Allah ta'ala min tauhid rububiyya lallai yin hukunci da da Allah ya saukar yana daga cikin tauhidi na rububiyya an gane wannan magana yana da muhimmanci a fahimce shi lalle yin hukunci da abin da Allah ya saukar yana daga cikin tauhidi na me rububiyya menene ma'anan tauhidi na rububiyya ai tauhidur rububiyya huwa tauhidul lahi bi af'alihi tauhidur rububiyya shine tauhidul lahi bi af'alihi aigo shine kadaita Allah da ayyukansa an gani ka yarda cewa Allah kadai ke yin wannan aiki ba mai yin wannan aiki sai Allah misalin halitta aikin Allah ne ka yarda cewa Allah ta'ala shi kadai ke yin halitta tauhidi ne na rububiyya misalin azurtawa aikin Allah ne ka yarda Allah shi kadai ke yi misalin kashewa da rayarwa da saukar da ruwan sama da ba da haihuwa da ba da ilimi duk wannan gaba daya ayyuka ne na Allah subhanahu wata'ala ka yadda Allah ta'ala shi kadai ke yin sa an gane wannan ko sannan kuma da bayar da mulki wane ne yake bada mulki qul ma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha kace ya Allah mamallakin mulki kana bayar da mulki ga wanda ka zo sannan kana zare mulki ga wanda ka zo kun fahimci wani ayi kaga Allah yana ba da mulki ga wanda ya zo sannan yana zare shi kaga anan wajen bayar da mulki ko rashin bayar da mulki tauhidi ne na me na rububiyya domin aikin Allah ne subhanahu wata'ala to shine ibnu usaymin Allah ya masa rahama yake cewa lalle yin hukunci da abinda Allah ya saukar yana daga cikin tauhidin rububiyya kenan abinda ibnu usaymin ke nufi shi yin hukunci bima anzalallah aiki ne na Allah kamar yadda Allah yake halitta kamar yadda Allah yake azurtawa Allah ke kashewa yake rayarwa Allah ne yake halattawa yake haramtawa aikin Allah ne shi kadai yana daga cikin aikin Allah shi kadai halattawa haramtawa kaza wajibi ne kaza mustahabi ne kaza haram ne kaza halal ne wannan duk aikin Allah ne an gani duk mutumin da ya dauko wannan mayafi mayafi na halattawa da haramtawa ya lulluba da shi ya ɗauko siffofin Allah ya sa wa kanshi kun fahimci wannan ko in ka zo ka ce zina ya halatta shan giya ya halatta shata ya halatta ya halatta a yi auren jinsi to anan wajen ka wato ka shiga haƙƙin Allah Allah ta'ala shi kada yake da iko ya ce ka za halal ne za haram ne kai kuma sai ka zo ka ce zina halal ne shan giya halal ne sallah haramun ne to kaga anan wajen kai tsaye kana ja ne da Allah subhanahu wata'ala kun fahimta ko kenan Allah shine mai yi Allah shine mai yanke hukunci inil hukumu illa lillah A mara Allah ta abudu illa iya zalika dinul qayyim hukunci ba na kowa bane face na Allah subhanahu wataala na Allah ne shi kadai A mara Allah ta abudu illa iya Allah yayi umarni kada ku bauta ma kowa sai shi zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kake inil hukumu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin lalle hukunci ya tabbata ga Allah shi kadai Allah yana ba da labari na gaskiya Allah shi ne fiyayyen mai rarrabewa an gane ku innal hukuma bima anzalalla min tauhidin rububiyya yana daga cikin tauhidin layi ta'ala bi af'alihi kenan af'alun layi ne alhukum shi yasa ya kawo adatu hasrin inil hukum illa lillah hukunci ba na kowa bane face na Allah shi kadai sai nuna haƙƙi ne na Allah shi kaɗai babu wanda yake da wannan haƙƙi sai shi kaɗai na'am li'annahu tanfizun li hukmillahi domin me yasa ya zama to tauhidin rububiyya kila wani yayi tambaya yaya za a yi a ce ainihin alhukumu bi ghairi ma anzalallah yana daga cikin tauhidin rububiyya sai ce li'annahu tanfizun li hukmillah allazi huwa muqtada rububiyyati domin shi zartarwa ne ga hukuncin Allah wanda wannan yana daga cikin abin da rububiyan Allah ke hukuntawa ai shi rububiyan Allah yana hukunta mai zartarwa Allah ke ba da arziki kaga ya zartar Allah ke kashewa Allah ke rayarwa Allah ke ba da lafiya Allah ke ba da hankali ko Allah ke ba da haihuwa duka duk wannan gaba ɗaya zartarwa ne wa kamalu mulkihi wa tasawufi kuma yana daga cikin cikan mulkin Allah da kuma tasarrufinsa wali haza sanna Allah ta'ala al-matbu'in fi ghayri ma anzala Allah ta'ala arbaban limatbi'ihim shi yasa Allah ya kira wa'anda ake bi bi a cikin abinda Allah bai saukar ba ya zama to malamai ne su ko shehunnai ne su ko shugabanni masu mulki sai ya zama to mabiyansu suna bin su ba a cikin ba a cikin bin Allah da manzansa ba suna bin su da ra'ayin ainihin shugabannin ko da ra'ayin malamin su bar magana Allah da manzansa sai Allah ya kira su mai sai Allah ya kira su arbaban limuttabi'ihim an gani wale haza sammallahu ta'ala al-mat'u'in fi gairi ma anzalallahu ta'ala arbaban limuttabi'ihim shi yasa Allah ta'ala ya kira wa'anda ake bi wato ba a cikin abin da Allah ya saukar ba sai Allah ya kira su su wa'anda ake bi din sai Allah ya kira su arbaban iyayen giji limuttabi'ihim ga masu bin su kullura idan aka samu wani malami malami wanda ya ce zina halal wani malami ya ce yana bauta ma Allah ba dan san aljanna ba ba don kuma tsoron wuta ba kai tsaye ko yake shi mai zai da aljanna an gano wannan ku? yake shi ya riga ya wuce aljanna tuntuni kuma ya fi karfin aljanna aljannan banza akwai daga cikin 'yan hakika wanda ke cewa aljannan banza ina fata allura to saboda haka idan mutum ya zo ya ce zina halal sata wajibi ne a nan wajen ya yi mai ya yanke hukunci dama abinda ake kira hukunci is ba to amrin li amrin na nafyu amrin an amrin ne hukunci Is ba to amrin li amrin na nafyu amrin an amrin idan ka tabbatar da wani al'amari ga wani abu wani al'amari yi hukunci in ka kore wani al'amari ga wani al'amari yi hukunci kamar ka ce sallah wajibi kamar ka ce sallah wajibi ne kai me in ka ce sallah haramun ne kai hukunci me yasa ka kore haramci ka kore abin da ka ce sallah haramun ne ko ka tabbatar da haramcin sallah sulaka idan mutum ya tabbatar da wani abu ga wani abu ko ya kore wani abu ga wani abu ya yanke hukunci to sai a duba hukuncin nan da yanke ya yi ne da abin da Allah ya saukar ko ya yi da ra'ayinsa ko ra'ayin malaminsa an gane Allah ke cewa a afa naj'alul musulmi na kalmujirmi malakum kaifata hukumun. shin za mu sanya musulmai kamar mujirmi idan muka ce al muslimuna kal muka yi mun yi hukunci kisa Allah ya ce to afa naj'alul musulmi na kalmujirmi to malakum kaifa takumun shin za mu sanya musulmi da suka mika wuya ga Allah daidai da kafirai masu laifi me ya same ku yaya kuke hukunci al-istifham huna lil inkar Allah yana musu inkari me ya same ku yaya kuke hukunci irin wannan hukuncin kaga sai Allah ya nuna duk mutumin da ya ce musulmi daidai yake da kafiri ya yanke hukunci ko am hasiban lazina shtarahu sayi'at an naj'alahum kal lazina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa matahum ala sa'a ma yahkumun sawa'an mahayahum wa mamatuhum alami sa'a ma yahkumun shin wa'annan da suke aikata miyagun abubuwa suna tsammani wai mu sanya su daidai da wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau zai yiwu a ce wai da rayuwansu da mutuwansu duk gaba ɗaya a musu hukunci iri ɗaya sai Allah ce ina ala sa'a ma ya hukumun ku saurara abinda suke hukunci da shi ya munana wani hukunci suka yi da suka ce suna so Allah ya sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau daidai da kafirai sai Allah ya ce wannan hukunci ya munana sai Allah ya kira wannan abin hukunci ashe da zarar an kira abu hukunci kada ka yi tsammani sai alkali in an kira abu hukunci kada ka yi tsammani sai ainihin majalisan dattawa ko majalisan wakilai ko majalisan dokoki an gane don wasu ana maganar hukunci hankalinsu na karkata zuwa ga lauyoyi ko hankalinsu na karkata zuwa ga majalisan dokoki ko hankalinsa yana karkata zuwa ga shugabanni masu mulki sai ce wannan aya an saukar da shi ne ga masu bin constitution shin wannan aya ya kadaita ne ga masu bin constitution ko wannan aya har ya shafi ko da karamin yaro ne wanda bai taba yin aure ba idan karamin yaro wanda bai taba aure bai ce ni gaskiya ina ganin yin aure bai da kyau ni ba zan yi aure ba dan aure haramun ne anan gonan waye shiga anan ya yanke hukunci ko bai yanke ba ai ya tabbatar da wani abu ga wani abu ko ya kora wani abu ga wani abu ko yanzu me ya sanya Allah ya zargi kafiran makka da suka ce innamal bai'u mislul riba eh Allah ya zarge su saboda sun ce ciniki misalin riba ne sai Allah ya ce uzbillah ya sa ku ce ciniki misalin riba kaga wannan magana da suka faɗa sun yanke hukunci ne sai Allah ya ce alhali kuma fa wa ahallallahu albai'a wa harrama riba alhali Allah ya halatta ciniki kuma ya halatta ciniki ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa duk wanda wa'azi ya zo masa dangane da cewa ciniki halal ne kuma riba haram ne kaulan wahidan sai ya hanu falahu ma salafa to abin da ya riga ya gabata na kurakurai Allah ya yafe mishi wa amruhu min ila Allah al'amarin shi na wajen Allah ga kurakuran da yayi amma wa man adafa wanda ya sake dawowa yace zalika bi annama al-bai'u mithlu riba wannan saboda ciniki misalin riba ne sai Allah ya ce mi yanzu mutumin da ya ce ciniki misalin riba ne ya hukuncin sa, musulmi da shi ya yi rida saboda ya yanke hukunci dan Allah ya riga ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa riba shi kuma sai ce al-bai'u riba har ma ya kawo adatu hasarin innamal bai'u mislu riba kawai ciniki misalin riba ne ba bambanci tsakanin su sai Allah ya ce faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda ya sake dawowa ya sake maimaita wannan magana to wa'annan su ne ma'abota wuta suna masu dawama a cikinta me yasa aka ce hun fiya khalidun me yasa aka ce haka saboda sun kafirta saboda sun sun haramta sun halatta haram mun gane wannan ko shine dalilin da yasa ba wai dan sun ci riba bane ci riba haramun ne kamar yadda yake zina haramun ne idan mutum ya ce ina mazina misulun nika ko ina mazina misulun ta wuce, lallai zina misalin yin aure ne wannan ya zama ya zama armi an gara wani ko to kaga duk mutumin da ya shiga gonan Allah ya ce zina halal ne shan giya halal ne ya yanke hukunci tunda ya yanke hukunci ya zama kafiri an gano wani ko to kenan abin da kake so mu yi magana a nan wajen shine yanke hukunci yin hukunci ka ce zina haram ne ka shiga gonan Allah dan tauhidi ne na rububiyya tauhidul lahi bi af'ali an gane ولهذا سمى الله تعالى المدعوين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبئيهم فقال سبحانه sai Allah yace ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah su sirriki sirriki ainihin manya-manyan malaman sannan kuma sirriki fada-fadan su arbaban min dunillah iyayen giji koma bayan Allah wal masih ibn maryam ittakhadhu al masih ibn maryam rabban min dunillah ittakhadhu al masih maryam rabban min sun rike annabi isa dan maryam ubangiji kuma bayan allah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida alhali ba a umurce su ba sai dai su bauta ma abun bauta guda daya la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun babu abun bautawa da gaskiya sai shi tsarki ya tabbata gare shi ga abin da suke tarayya da Allah tsarki ya tabbata gare shi ga abin da suke tarayya ga Allah subhanahu wataala ina fata gane idan mun duba wannan aya da kyau ba Allah ya kawo wawul jama'a ittakhazu wannan wawul jama'a da zuwa ake magana ittakhazu suwaye ay ittakhaza al-yahud ittakhaza al-yahud ahbarahum rubana min ah, ahbarahum ittakhaza al-yahud ahbarahum arbaba min dunillah wa ittakhaza an-nasara ruhbanahum arbaba min dunillah an gane wata kaza yau wato shine wato yahudawa sun riƙe manya-manyan malamansu na fikihu iyayen giji kuma bayan Allah sannan kuma nasara sun riƙi wato reverend father sunsu su reverend father sunsu ba malaman fikihu ba ne malamai ne masu yawan zikiri malamai ne masu yawan ibada su kristoci suna mutunta mutumin da ya kusanci Allah ko da jahili ne shi idan mutum ya kusanci Allah ya barge mu ya sa rawani yana yawan ibada yana yawan kaza ya koma daji babu ruwan shi da mata ba ruwan shi da mata baya aure baya cin wani abinci mai daɗi yana tafiya ba takalmi ya sa kaya mai faci ya koma daji yana tabauta yana ta bauta baya son wani abu ya hada shi da mace kawai ya je ya boya daji bai san ya ga mace bai san ya ga haram bai san ya yi mu'amala ana kiran nan ruhuban to akwai su da yawa cikin kiristoci to sannan kuma akwai malaman kiristoci to su kiristoci sun fi mutunta nan fiye da malamansu an gane kaga in za ka zo ka nemi fatawa wajen waye kamata ka nemi fatawa ba wajen malamin fikiyu ba sai su dimfari mutumin da suka gan shi da siffa na addini amma yana da yawan ibada yana da siffa na addini amma yana da yawan mai ibada sai su rike shi duk abin da ya faɗa abin da ya halatta shi ne halal abin da ya haramta shi ne haram su kuma yahudawa suna rike manyan malamansu masana cikin an gani su ko malaman yahudawa ga zurfin ilimi amma kuma allah ya jarbe su da san rai in an tambaye su sai su ba da fatawa na ganganci su halatta su haramta da ransu, su ajiye a taura da injila babu ruwansu da a taura kawai za su ajiye a taura ne su gina hukunci da san rai da wanda ya bi wannan da wanda ya bi wancan wane ba da da wanda ya bi jahili fitik mai yawan ibada Kabu wani jahili ne a ma ne ya haddace qur'ani amma bai san fasarin shi ba ga yawan zikiri ga yawan hailala ga yawan ibada amma fa bai san addini ba kawai yana gina hukunci ne ga abin da ra'ayinsa ya hukunta masa to kuma sai ka tambaye shi fatawa ya baka fatawa shi kuma wannan babban malami ne amma kuma bai san rai ka tambaye shi fatawa ya baka fatawa kan san rai wanne ne ya fi dan dama dama a babun ka tambayi fatawa kai aiki da shi gara ka tambayi malami za ka iya labewa da wani hujja gobe kiyama ko ɗan kaɗan ne ko da hujja mai rauni ne ka ce ya Allah ai na ga malamai ne kuma ka ce fas'alu ahlan zikir in kuntum la ta'lamun ya Allah kai ka ce ku tambayi ma abota ilimi in ba ku sani ba ai da muka tambaya wa'annan manyan malamai ne sai Allah ce ba ga cewa malam ya kauce ba sai ce to ai malam ba mu da zurfin ilimi balle mu iya gane cewa malaman sun kauce kaga zai dan iya labewa da wani dan shubuha koya ne duk da ba wani hujja bane wannan amma su wayannan fa da zaran sun ga mutum da rawani da zaran sun ga mutum mahadacin Qur'ani sun doka babban malami ne da zaran sun ga mutum yana yawan azumi yana yawan zikiri yana yawan hailala kaza kaza kaza sai sai manya manyan malamai ne sai su ringa tambayar su fatawa shi mutumin da yake tambayan jahili don yana yawan ibada yana da uzuri ba shi da uzuri an gani shi yasa Allah ta'ala da ya tashi yin magana kan yahudawa mai ce Allah da ya ce ihdinas siratal mustaqim Allah ya ce mu ringa yin addu'a ko ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai kake sai ce mai siratal ladzina an'amta alaihim hanyar wa'annan da kai wa ni'ima su ne musulmi su ne hanyar manzan Allah hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar tabi'in gairin magdubi alaihim banda wanda kai fushi da su wane ne aka yi fushi da su yahudawa me yasa aka yi fushi da su suna da zurfin ilimi na addini suna da manya-manyan malamai fukaha amma malamai sun sanya son rai a cikin addini sannan kuma wala dalin banda kuma batattu me yasa Allah ya kira su batattu wato su ne fada-fada reverend fathers na kristoci in ba lalacewa ba kana da sha'awar mace kaƙi yin aure suna da ƙarfin sha'awa na mata amma sun yin aure haka mutum zai ta ganin mace yana haɗe yawo har maka ganin gaba shedan ya fulge shi ya je ya yi zina an sha kama manya-manyan suna zina saboda ko bature ya ce you can't cheat nature Allah ya riga ya halicci namiji ya same sha'awa zugina linnas hubbu shahawati minan nisa ko an kawata wa mutane son sha'awar mace sai ka yin aure alhali kana da karfin sha'awa daga kin gaskiya sai mai sai bata idan mutum ya kiyar yadda ya sharar masallaci zai na kasuwa tun da ka kiyar yadda ka yi aure nan gaba za ka buge da mai da zanace zanace da matan coci an fahimci wannan ko to saboda haka mu fahimci wannan su yahudawa sun riki manyan malaman su masana cikin su kuma kiristoci sun rike reverend fathers sun su arbaba min dunillah sun rike su iyayen giji mai ma'anin iyayen giji a nan wajen sun rike su masu halattawa masu haramtawa masu wajabtarwa masu musabantarwa ko da babu nassi daga Allah ko manzansa an gano wannan ko da babu nassi kawai duk abin da malaminsu ya halatta shine halal duk abin da fada-fada ya haramta shine haram an gane shi ne Allah ya zarge su cewa ba su kyauta wa kansu ba alhali ba a umurce su ba face su bauta ma abin bauta guda ɗaya kenan Allah shi ke da haƙƙi na haramtawa da halattawa babu wani mutum zuzzurfin iliminsa ko alkali ne ko lauya ne ko shugaban ƙasa ne ko malamin fiƙihu ne ko mai yawan ibada ne bi ko sufi ne an gane wannan ko mai yawan ibada sai ya zo yana halattawa yana haramtawa sai ka bi shi baka tambaye shi nassi ba sai ya gina ma hukunci da ka ka bi shi ba kalan lahu kalan rasulu a nan wajen bai kai ka rike shi rabban min dunillah to kenan karkashin wannan idan mutum ya ga nassin ƙwar'ani ƙarara, ya ga hadisi ƙarara, sai ya bi wani malamin fikihu, ya saba ma nassin ƙwar'ani ko hadisi ya tsaya kyamkan wannan mazhaba alhali ya san ga inda gaskiya yake sai tsaya kai nan me me ya rike wannan malamin fiqh ya rike wannan malamin fiqh rabban min dunillah fa ayan ba yana magana yahudawa da nasara bane ba ibn qayyim ya faɗa a cikin miftahu darin sa'ada duk wani nassin da aka saukar ga yahudawa kar ka ɗauka cewa an saukar da shi ne gare su kawai ka goge shi ka samu a ciki zamu shiga ina ba ta gane wannan idan aka samu mutum ya zo ya bar maganan Allah ya bar nassi na Qur'ani ya bar hadisi ya tsaya kyam ga ra'ayin malamin mazhabansa ko ya tsaya kyam ga shehin dariƙansa ya zo ya kibin maganan Allah da manzo wannan ya riki wannan shehin ɗariƙa, ko ya riki wannan malamin mazhaba rabban min dunillah na fatan gane wannan wannan shine samma Allahu ta'ala al-matbu'ina arbaba sai Allah ya kira wa'annan wanda ake bi ba a cikin bin Allah da manzansa ba sai Allah ya kira su arbaban iyayen giji haifu ji'ilu mushri'ina ma Allah haifu ji'ilu ju'ilu musharri'ina ma Allah ta inda aka sanya ju'ilu an sanya su masu shar'antawa tare da Allah an sanya su me masu shar'antawa ya kamata mu san haƙƙin Allah Allah shi kadai ne zai haramta ya halarta babu haram sai abinda Allah ya haramta babu halal sai abinda Allah ya halarta wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib ha hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun kun ashe mutum ya buɗe baki ya ce wannan haram wannan halal kawai ya kirkiro ba tare da nassi na ƙur'ani ko hadisi ba to lalle wanda ya faɗi wannan ba zai taɓa samun babban rabo ba wasamman mutabi'ina ubada sai Allah ya kira masu biyayya masu bin wani malami ya halatta ya haramta ba dalili ko abu wani mai yawan ibada ko wani sufi ko wani shehi kawai ya halatta ya haramta ba dalili ka bi shi ka bauta mishi ya zamanto ka zamanto bawan shi ya zama shi ne ubangijinka ba batan gani yanzu irin wa'annan yan hakika din fa yan baɗiniya sufiya baɗiniya masu cewa Sheikh ibrahim yas allah ne kaga da can kuna jin labarin in an ce muku akwai za ku ce ai kawai ana musu kazafi ne to yanzu gashi a social media gashi ya fito karara wanda wani ya ce shi wallahi Ibrahim ya su yake bautawa yace wani ya ce mai to me zaka ce kan kulhu wallahu ahad yace to ai Ibrahim ya su ne ahad din ina ba ta gane to kaga Ibrahim ya su yasa su wannan idan ibrahim iyas ne ya karantar da su wannan to ibrahim iyas ya bautar da su su kuma sun zamanto bayansa ya zama allansu in kuma ba shi ya bautar da su ba su ne suka fahimci haka ya kubuta ku fahimci wani ku yanzu misalin mutumin da ya rike annabi isa rabban min dunillah shin annabi isa shi ya sa shi ba shi ya sa shi ba yanzu duk mutumin da ya ce e, e, ibrahim yas allah ne ya ce a shek ibrahim yaz shi ne abin bautan shi to sai a bincika shi ibrahim yaz ya karantar da muridansa su bauta masa in ya karantar da su to shi kenan in kuma ya to muridan ne suka bauta ba tare da izininsa ba ba shi da laifi yanzu ya rage yanzu a je a karanta littattafan shek ibrahim yaz in an karanta sai a duba a game ya rubuta da yanzu an samu wani rikakken dan hakika sufi dan tijaniya ya ce yana ja da duk malaman tijaniya masu ɓoye-ɓoye ya ce lallai ibrahim yas allah ne kuma ibrahim yas shi ya faɗa shi da kansa shi allah ne idan akwai wani shehi daga cikin shehunan ɗariƙa da yake ja da shi yana nan a zo a buga yana nan yana ta dukan girji yana ƙalubalanta har yanzu ba wanda ya buga da shi shin za mu ɗauka maganar shi gaskiya ne shi mai kuke tunani da ɗan izala ne ya faɗi wannan magana da tunan an ruga da gudu an je kotu ko yanzu gashi an same su da yawa sun fara yawaita akwai su a kaduna akwai su a kano akwai su a sokoto akwai su a nasarawa state musamman ma nasarawa state na taɓa sanin wani sufi wanda yanzu ya rasu ana kira shi baban salma ya bayyana dariƙan baban salma ba a shan giya amma za ka iya cin kaza zai faɗi kalmar zina a shi za ka iya zina za ka iya kaza za ka iya kaza in ka gani da yake halarta musa haram yake halarta kawai shi ne kadai shi ne almusharre to irin wannan ake magana a samu wani mutum katon banza kawai ya zauna ya ce muku wannan haram wannan halal a gane shi ma fa wannan fa ya bautar da ku ne ko a samu wani mutum yana so ku ringa bin ra'ayin mazhaba ko da yayi karo da maganar Allah da manzo ya dauki maganar Allah da manzo a matsayin bola kamar yadda a garin Kaduna muna jin irin wa'annan kalmomi ko baka ba to masu bin wannan mutumin fa ba sai fa lalle yan dariƙa ba su ma fa wa'annan sun bi rabban na min dunillah kun fahimci wannan ko dan ya kamata mu yi abin kyakkyawan fahimta dan wasu na dauka wai yan dariƙu ne kawai suka fasa cikin wannan kuskura hatta masu da'awan sunna in an ce ma ƙalar lahu ƙalar rasulu ka ce ƙalar kulanu wa kulanu ka fada ciki sai dai in ya zama to akwai wani tawili sai a ɗan ma uzuri amma kai ma ka fada cikin ita ka zo a habara kun wa rubana kun arbaba min dunillah na'am haidu innahum zallalu lahum wa ba'uhum fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala ta inda lalle su suka kankan da kai a gare su an gane suka tsanta zallu lahum ne haisu innahum zallu lahum wa ata'uhu ta inda lalle su suka kankan da kai a gare su suka yi musu da'a fi mukhalafati hukumin Allah subhanahu wata'ala a wajen saba ma hukuncin Allah subhanahu wata'ala kenan idan ka kankan da kai ka zo kai biyayya ga wani malami akan saba ma hukuncin Allah shikenan ka bauta ma wannan malamin amma idan ka aikata a cikin jahilci kana da uzuri za a wayar da kai a ce ko ka san abin da malam wanda ya faɗa san rai ne ga ce ni ko san rai ne ni ra'ayin shi nake bi shikenan amma idan mutum jahili ne ba a saurin yanke mai hukunci sai an tsayan mai da hujja an kusa mai da shubha shi yasa mutanen da ke zagin hadisin annabi saboda kokarin ɗaukaka mazhaba yana bukata a wayar da su don wani bai ma san menene darajar hadisi ba balle ma a girma hadisin an gane wannan aiki. mutumin da zai bude baki ya ke kira hadisi bola ka san wannan gaba ɗaya bai ma san ma mai ya kawo shi duniya ba Allah shi kiyaye وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة عدي بن حاتم الطائي يا فدي كمن زن الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم إنهم إيه؟ لم يعبدوهم إيه شيء عدي بن حاتم adil bin hakim abba'i radiyallahu an asalin shi kirista ne shi kirista ne sai ya musulunta lokacin da ya musulunta ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cross a wuya na fata gani ya zo wajen manzan Allah da cross a wuya shi ne sai ya ji manzan Allah yana karanta wannan aya ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha bana maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun sai ji an ce su kristoci sun riƙe ainihin fada-fadan suna bauta musu shi kuma ya san ba sa bauta wa fada-fada a nashi fahimta menene ya ɗauka bauta ya ɗauka bauta shine ruku'u da sujada da sauransu to sai ji Allah ta'ala ya ce kristoci suna bautawa fada-fada sai zo ce ya rasulallah lasna na duhu ya rasulallah mu ba ma bauta wa manya-manyan malamanmu kai ba ma wa reverend fathers sunmu shi ne sai manzan Allah ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam shi ne sai manzan Allah sallallahu sai ce masa bal innahum harramu alaihimul halala a'a ka san abin da kira bauta ai su fada-fada sun haramta musu halal wa a hallu na humul haram kuma suka halatta musu haram Fattaba uhun. sai suka bi su an gane fattaba'uhum fa zalika zalika ibadatuhum iyyahum kun ji wannan bal innahum haramu alaihimul halal wa a hallu ahallu humul haram fattaba'uhum fa zalika ibadatuhum iyyahum lallai sun haranta musu halal sannan sun halatta musu haram sai suka bi su akan haka to wannan fa shine bautan nasu an gane malamanku ko reverend fathers ɗinku su zo su halatta haram ko su haramta halal kuma kudin nan a gaya muku cewa fa wannan fa abinda malamanku suka yi kuskure ne malamanku sun zo sun halatta abinda Allah ya haramta malamin ya ce zina halal ne kuma an kawo ma nassin qur'ani cewa ba Allah ya ce zina haramun ne malamin ya ce sallah haramun ne an kawo ma nassin qur'ani wanda ya nuna sallah wajibi ne ka ya nuna cewa sanya hannu a kirji bid'a ne an kawo nassoshin da suka nuna cewa sanya hannu a kirji sunna ne misali kai kuma sai ka ci gaba da bin malaminka kan san rai to a nan wajen malaminka ya zama shine Allah shine rabbu gare ka sannan kuma kai ka zama bawon shi to yanzu aka bi wannan mutanen da ke bauta wa malamai ba su da yawa suna da yawa an gano wannan ko mutanen da ke bauta wa manyan malamai da mutanen da ke bauta wa ainihin fada-fada yanzu ka duba yadda malaman sufaye na hakika suka wawaitar da hankulan mabiyansu wala yanzu a wani wanda na ji labari sai da tsigar jikina ya tashi da aka samu karatun na da shi suna tattaunawa da wani shi ma wannan ɗan tijjaniya ne amma bai ɗan yi zurfi ba sosai sai ke ce masa yana ja da shi akan ya ce ibrahim yas allah ne sai ce ai babban matsalanku kun daɗe kuna boyewa su yin izala suna fito da ra'ayinsu amma kuna boye naku shi yasa muka cewa wajibi ne mu fito mu gaya musu cewa wannan abin da kuke boyewa ba shine ba aqidar tijaniya mu ba ma in ji shi mu ba ma zargin yan izala da suke fito da ra'ayin su fili ku muke zargi mun fi jin haushin ku malaman tijaniya da ba ku gaya wa mutane shehi ibrahim allah ne ka duba wannan magana kuma abin da zai ba ku mamaki fa yana da mabiya yana da mabiya yanzu dan adam da hankalin shi zai fi irin wayannan mutanen ta yaya a ina aka tafi da hankalin har suka yi tunanin su koma suna bautan wani kai bayan wannan ma ba wai shan ibrahim allah ba ne kowa ma allah ne ɗaya daga cikin zai ana fiye da wannan jarida sai ce to ai ba wai shan ibrahim allah ba ne kai kanka ɗan jarida kai ma allah ne ce subhanallah ni allah ne shi kashi yake ba wani subhanahu Allah gaskiya ne komai Allah ne yake wannan jahilci ne ba ku da ilimi da kuka dauka wai wai kaza ai duk duniya gaba ɗaya Allah ne don duk duniya gaba ɗaya Allah ne mai hikimar turo manzo Allah in duk duniya gaba ɗaya Allah ne kuma ya nuna babu wani wanda zai sa ma doka kenan ba babu wanda zai ce ma tunda kai Allah kanka ne ashe ba mai wajabta ma ba mai musabantar ma ba mai halatta ma kai za ka halatta wa kanka kenan ba ko to anan wajen kenan manzan Allah da ya zo ya yi ta wa'azi har yi jihadi har aka zubar da jini aka shata layi tsakanin kafirai da musulmai duk a banza ya ce wallahi hatta krista dan aljanna ne hatta mai bautan gunki dan aljanna ne to wannan wani irin addini ne ai da jin wannan kasan wannan ba addini ne. kamar ba yanzu yana da mabiya kuma mabiyan nan suna yanzu a cikin tijjaniya yake ta ɗiban mabiya ya ce malaman tijjaniya ba sa fitowa su faɗi gaskiyar magana ne wannan shi ne aƙidar tijjaniya kuma yana karanta littattafan manya-manyan malaman tijjaniya don ya tabbatar da wannan kaga mene ne abin da ya rage ga malaman tijjaniya su fito su nuna wa mutane wa'annan mutane ƙarya suke yi in ko suka yi shuru fa. kaga Allah ya tsine wa bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam me yasa Allah ya tsine musu zalika bima asawwa kanu ya tadun saboda sun yi sako kuma sun kasance suna ta'addanci menene ta'addancin kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu miyagun abubuwan da suke aikatawa yan hakikan nan ƙarya suke yi yan hakikan nan jahilai ne to ku fito ku yi amfani da nasoshi daga manya yadda suka kawo maganar Sheikh Ibrahim ku fito ku nuna wa mutane abin da shai ibrahim yake nufi in ba haka ba kuwa kaga za a yi zargi kamar da gaske kuna koya gaskiyar ne idza fahimta zalik anna lam yahkum bima anzala Allah idan ka fahimci wannan ka sani lalle duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa arada an yakuna at-tahakkum ila ghayri Allah wa rasuli sai yana so hukunci ya kasance zuwa ga wani Allah da manzansa وردت فيه آه وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه تو آيوي سنزو ديوا da suke nuni akan kore imani daga gare shi an gano wannan ko duk mutumin da ke kai hukunci zuwa ga wannan hukuncin Allah da manzo an samu ayoyi da yawa sun zo sun nuna ba shi da imani wa ayatun bi kufrihi wa zulmihi wa fiski wasu ayoyi sun nuna ya kafirta wasu ayoyi sun nuna zaluncinsa wasu ayoyi sun nuna fasikancinsa na'am na'am kala sura miki to shi ne kullum da magana sai mutum ya ɗauko karatu zai fara bayani zace lokacin abin nan in lokaci ya zo ku nuna lokaci ya yi ko ba ka ba kaga yin sura minti biyu in muka ɗauko wannan ayoyi muka fara magana yanzu yaya sai ku fara daga wa mutum hannu bayan lokaci ya riga ya wuce ya kamata a ce sura minti biyar sai a fara gaya wa mutum tsaya da ko za a iya tsaya wannan ba tsaya kawai haka tunda yau aka fara a yi makaratun tsari in lokaci ya kusan yi sai a sanar da kai so ba na so ne shiga cikin karatun da na fara na ɗauko wata magana muhimmiya zan yi wanda sati mai zuwa kila man manta da ita sai a zuwa ce malam lokaci ya yi suna fi so sura minti biyar sura minti goma a fara mun alat to na san yadda zan tsaya sai yi shirin gaba wannan shi ne Allah ta ala shi taimake mu ne tambaya tambayoyi Allah ne kashe Allah wani yanzu ai malam in ka duba da'awon gaba ɗaya wannan wasu na kiran shi wani shine ilimi na hakika wani yana cewa akan maka wani yake tambaya malam to kai yanzu yake shi wallahi baya sallah amma yana yin sallah ne saboda irin ku munkirai yana yin sallah ne saboda irin ku dan ka kuce mana kafirai kenan idan suka kadaita isu isu ba ruwan shi da sallah yana sallah ne duk irin ka irina sai wannan shine ilimi kayan ka duba ilimin nan na hakika me ake nufi da ilimin hakika ka duba me tarifin shi me tarifin ilimin hakika ne, ka dawo zuwa ga asalin addinin da ka rabu da shi da shikenan kawai asalin addinin da ka bari daɗin nan kafin ka musulunta ka yi ribas ka dawo garin shi ne ilimi na hakika yawwa idan mutum da samfareren arne ne to ya dawo arnancin to ya samu ilimi na hakika mutumin da ya tabbata akan musulunci da ya shiga to wannan wawa ne amini shi eh yau suna sun ce akwai ilimin shari'a akwai ilimin hakika ilimin shari'a na gama garin mutane ne wasu daga cikinsu masu zurfi ma sun ce manzan Allah ya san ilimin shari'a ne su kuma shehunan dariƙa sun san ilimin hakika kuma ji wani aiki to saboda haka wani irin abu ne mai hadari suka fada cikinsa mutum zai shiga musulunci a hankali a hankali yana bin ƙur'ani da hadisi yana bin ƙur'ani da hadisi sai ya kai wani mataki sai ce yanzu na riga na fi ƙarfin bin ƙur'ani da hadisi yanzu na kai matakin da wato na bar karatun ƙur'ani da hadisi ga yara yanzu ni da Allah ne kai tsaye muke magana haddasa ni kalbi an rafi daga nan a hankali a hankali nan gaba sai ya zo ma ba ma da Allah yake magana ba shi kanshi ne ma Allah ina fatan gane mataki mataki mataki mataki an gane daga baya zai gaya ma cewa fa addinin musulunci a matakin farko ne za a ce kai kalmar shahada amma kana tafiya kana tafiya za ka zo ka gano cewa ba ba bambancin addini duk wani addinin da ka yi hanyar shiga aljanna ne sai gaya ma laƙar kuntu ƙabalar yau mai unkiru swahibi izalam ya kun dini ila dini hidani na kasance kafin yau ina inkarin abokina idan addini na bai kusanci addinin shi ba amma fa azbaha kalbi qabilan kulli halati sai zuciya na ya waye gari yanzu qabilan kulli halati yana karban duk halin da ya samu kanshi yanzu da can ina kyaman krista ina kyaman bautan gunki ina kyaman kaza amma daga baya sai na gada shi duk dai ne wannan shine ilimin hakika shine ilimin khawas amma ilimin ka ringa cewa wannan ba ruwanka da krista ba ruwanka da bayahude ba ruwanka da mai wiki kaza ilimin ilimi ne na shari'a ilimin amawa ne shi maganin cewa shan giya haram zina haram caca haram sallah wajibi ne kaza kaza kaza ne duk wannan ilimi ne na shari'a in ka yi zurfi za ka iya zinanka halal ne in ka yi zurfi za ka iya cacar halal ne in ka yi zurfi ka sha giya ka kwale yanzu akwai wani yana nan nasarawa ya ce shi wallahi yana shan giyan shi gashi ma an nuna shi wata karuwa tana kwanci a jikin shi to kaga irin wannan irin wannan addini misali to yanzu me yake so a karantar da kai da yanzu in shiga wannan ba gara na zama zero ba kawai in zama na ba ruwana da wani addini eh me amfanin addinin addinin da ya mai da rayuwa kawai sata halal zina haram caca zina halal sata haram a sata halal shan giya halal komai halal to menene amfanin karanta shi a garin zauna kawai banda banda a jisuna ni ma Allah ne sai ci gaba da tsayawa ni Allah ne dama ya laita shi manil mukallaf a shi kenan ba wa iya billah na'am wanda ya musulunta da rana cikin watan ramadan shi zai bada zai zai zai bada zai ci gaba da azumi ko sai gobe idan mutum ya riga idan mutum ya musulunta da rana shikenan zai bari sai gobe sai ya fara azumi tunda ai bai dauki niyya kafin fitowar alfijir babu amma sallah ya hau kanshi inda rana ne akwai sallan zahar akwai sallan la'asar sannan har zuwa faduwa rana ya sallan magariba sallan isha'i duka Eh, eh malamai sukan ce a kama baki dan ya dan saba dandana shi wannan dan yunwa din amma ba dole bane malam shin suma ko farfadiya suma ko farfadiya idan ya faru mutum idan ya faru da mutum a cikin ramadan har rana ta fadi shin yaya matsayin azumin shi wasu malamai suna ganin duk mutumin da ya fadi ya suma ko farfadiya to wannan azumi wasu na ganin ma ba zai rama ba an ɗauke shi wannan azumi an gane amma akwai masu ganin zai rama azumi guda daya Allahu alam azumi daya zai rama azumi daya wa alaikum assalam amma bayanin bai da ajalin musamman da mai? sabon ban san wanda ya rarraba abin haka ba wa ya rarrabe shaka ajalin musamman ajalin da aka ambata in Allah ya riga ya sanya lokaci ce lokaci kaza wani zai rasu shikenan in an ce ajalin ajalul shi shine ajalin da Allah ya hukunta duk ba ɗaya bane kwanci akwai bambanci a ina son san hikiman da yasa kai tambayar ne don gila ko wata sabuwar dariƙa ce ko wani abu ko ya ji wani ya yi eh. ajalin musamman ajalin da aka ambata ajalin kaza ajalin da aka hukunta to in Allah ya hukunta ba shi kenan ba inna ma yaqul lahu kun fayakun ai duk abin da Allah ya hukunta shi ne ya ambata na'am Allah shi taimake mu to insha Allah za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum